Jamhuriyar Nijar na daga cikin ƙasashen nafiyar Afirka da matasansu suka ci amfanin shirin yali daga shekarar bullo da shi wato 2014 kawo bana. 'Yan ƙasar ta Nijar maza da mata kimanin 26 ne suka samu horon watanni shida cir a jami'o'in Amurka a fannoni daban-daban na ayyukan ci gaban al'umma. Malama Aisha Maki, mamba a kwamitin da ke kula da ayyukan rajistar matasan Nijar a shirin Yali, ta bayyana cewa a wannan karan ofishin jakadancin Amurka a Nishar na fatan rubanya yawan matasan ƙasar sau biyu ko sau uku domin ba al'ummar ta Nishar damar cin moriyar alfanan shirin na shugaba Barack Obama. Abin da nake so in kwatanta ma duk ɗaukakin matasa na nan Nijar wanda suke so su tafi cikin wannan tsari na ƙasa Amurka zuwa layali shine na farko dai shekara 25 zuwa 35 ne. Duk irin aikin da kake kana iya zuwa kayi kuma kana iya tahiya kuma babu wani cewa wai sai wani iya da digiri ko kuma sai kana da diploma wannan a'a wani irin aiki ne kake ganin cewa ƙasar ka ta ci gaba na biyu ya kamata a ce mutum ya iya turanci shine ingilishi dan kaɗan da ka iya idan ka zo kai tunda ana yana ɗaukan wajen wata uku kayan ake hudu sakamako sai kana iya zuwa ka rika yi bara mu goma muka tahi ya zamanto a ce mu ishirin mun tahi ko mu talatin ma saboda haka ne mun tsara haɗuwa tare da duk wanda suke so su zo cikin wannan program in na yali in suna son tahiya amurka su je su yi wannan karatu da muka je muka yi. Dr. Isuhu Bashir wani injiniyan ayyukan noma na daga cikin matasan kasar Nijar kimanin goma da suka je Amurka a bana a albarkacin shirin yali kuma a cewarsa ba idan abubuwan ci gaban da ya koya a fannin ayyukan bunƙasa noma ziyarar ta tusa masa tunanin son ƙasa fiye da da. Yau in ka Amurka komi komi tsafta ne yiwa ne ka sha ruwa e eh, eh, da ruwan nan ka yadda shi komi in kai sai akwai wajen zuba sai ka shiga zuba kenan mu ma ya kamata mu kula da wannan abun mu kula da ƙasanmu mu so ƙasanmu kuma mu so shugabanninmu yanda na ga suna son shugabanninsu kuma su ma shugabannin ya kamata su yanda za mu so su su ma su so ƙasa abin da suka gani bai ya ƙara ƙasa kar su te saman shi yau shugaba ba haika ce ba za ka zama wani shugaban ƙasa ko wani shugaban wani gari no no kana iya shugaba a anguwarka yau in ka ce salte in kuka kwasa ku ajiye shi anan ka zama shugaba. Kwamitin da ke kula da rajistar matasan da ke fatan samun horon shirin yali na shugaban Amurka Barack Obama zai ci gaba da karɓar takardu ta shafinsa na intanet ko kuma a ofishinsa da ke cibiyar raya al'adun Amurka da ke birnin Yamai har zuwa ranar 26 ga watan nan na Oktoba. Sule muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.